الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه الحمد لله إلى يوم الجزاء يرحمك الله يغفر الله لنا ولكم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من شاكرني قوة رمضان تفيا كان عين hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da a ɗaya ga watan biyar shekara 2021 a wannan masallaci masjidu ahlul bait wa sahaba da ke wannan layi na hausarun a wannan unguwa ta tudun wada a cikin wannan gari namu na kaduna a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah Allah ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu kada Allah ya sa ya zama hujja a kanmu abinda aka ce mu yi Allah ka ba mu ikon yi wanda aka ce mu bari kuma Allah ka ba mu ikon bari abinda aka ambata na rahama a ciki Allah ka sada mu da ita wanda kuma aka ambata na azaba to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu duniya da lahira kafin mu shiga cikin karatu ko bayanai ko watakila tambayoyi ma ma'amsa akwai gobe idan Allah ya kai mu za mu kokari za mu fara karatun tafsiri da wuri wanda suke bibiya si kokari tara saura minti goma nake so mu fara don mu gama goma saura minti goma saboda gobe muna da debate da wani dan shi a shafin sarki zaki kan matsalar auren mutuwa. sau da goma kuma aka yi mutane alƙawari za a fara da shi sa nake so mu fara tafsirin tara saura eh saura kwata ko ya kamata mu fara don mu gama goma saura kwata sannan gobe idan an tashi wanda yake da uzuri ko na gaisuwa ne ya haƙuri don Allah saboda alƙawarin da muka wa mutane ta ba. insha Allah gobe a tara yawa za a ji su sun ce auren muta ya halatta mu mun ce haram ne suna ta wasu yana umar karya suna ta wasu yana umar ne ya haramta auren mutuwa allah ya tsine wa mutsari haka suke faɗa to da yana ta zille-zille amma dai ba mu sani ba har zuwa gobe ko zai yarda wallaha alam amma dai ku tara ya ga idan mutum ya shigo zai tambaya wani lokaci zan ce rike min shi kakka bari ya gudu sarki da shi ne shi ma da na shigo don bai tambaya sai ce a riƙe ka a bari in gudu ni ma tsoro nake ji da shi ne na ce masa yanzu ya gane aibin jin tsoron shi kuma na faɗa mai ya bar ganin ya tafi iraki karatu ko lahira ya tafi karatu ya ji ya dawo duk inda kai karatun addini in ka gane ka gane in baka gane ba baka gane ba shi nan kawai in baka gane ba baka gane ba an gane shi ma wancan da muka tattauna matsalar ganin annaba da shi kuru da kuru lokacin ba tar yana maroko ba kana ganin za ka kai eh to na rana din yana maroko ba rana saboda haka ku tara gobe kowa yi kokari insha Allah wata ma za mu shiyarin zuwa shafin mu kai in Allah ya da mutane su tara karfe goma a kowannan debating kan matsalar auren muta mutumin da bai da hazu a ƙur'ani yana iya jin aya a suratul gafir ya ce tana suratul baqara ba ta lamba wai kuma shi shine wala mutane Allah ya ba su barazana wala gama mutum ya ci wani uban zaman rawani billahi da za ka ɗauka duniya ta shi za ta yi saboda tsabar karatu ga wani irin cikin kimewar rauni ba amma ya ja a ƙur'ani ya ba ka lamba su san aina take a ƙur'ani ba bala da rasul na rusul da min qablika min a ɗaya ka yi ce a suratul baqara aya ta da kuma su su ne suke cewa wai ya ji karatu ba ga ɗaliban wannan mutumin marasa mutunci ba sai su zo su ce kayi kuskuren larabci aje kayi kuskure da wanda ya kuskure ya bata maganar wani da wanda ya bata maganar Allah ba eh wannan ayar da muka karanta min ajali zalika katabna ala bani isra'ila kowa ya je ya karkace kakkarya ka min ajali zalika katabna ba ma haka yi ciccila wasu abubuwa ya wani ayar bai ma kai ta karshe ma Ya yi kab ɗaliban suka yi kabbara ka gani mutane ba ku karatu ba bai da ayar da yawa amma yana cewa mutane ba a karatu ba a gani to wannan bai a hanzu na farko a qur'ani yana bata maganan Allah ya karanta ba daidai ba sai ka karanta maganan wani ba daidai ba sai zai a tashin ɗanka sai sai baka san karatu idan karanta maganan wani ba daidai ba shi ke nuna rauni a gidan karatu maganan Allah da ya zama wajibi a matakin farko ka iya ka sani sai zaman to kai kuma kana da rauni a gidan to wace barazana kuma za ta yi wani ta karatu ba wannan barazana Allah ya sa mu da aka sai mutane su tara gobe a shekarun da mun yi magana a akwai sakon da muka ce mutane za su turo akwai mutanen kamaru sakon da suke turo mana na duk wata akwai suleiman jaka biyar akwai muhammad jaka biyar sannan akwai hassan yusuf jaka goma sannan sai wanda suka ba da ainihin wato jaka goma sana akwai biliyami daga usa kwanaki nan mun ci a saka matarsa ba ta da lafiya ya aiko da wato dana ɗari kudin kamar dubu arba'in da wani abu ne a cikin kudin najeriya sana akwai malam muhammad daga libya ya aiko da naira dubu goma akwai alaji umar kudin da muka ce mana nema wanda za mu biya na wannan tsarin da muke na wancan program da kusan naira dubu ɗari biyu so inda mun samu mutum biyu sun aiko mana da naira dubu goma goma sannan mutum ɗaya aiko mana da naira dubu arba'in da wani abu sau da haka shi wannan iya wannan aikin za kawai za mu yi da shi wancan program ɗin da yanzu malamin ko a amerika yake zaune ko a yana yake a duniya mana so mu tattauna wata matsala da shi za mu in bakin ɗinsa ne kawai kai tsaye daga inda yake in a najeriya yake a madadin kwanaki muna so mu tattara wasu matsaloli da malam abubakar bara ce ba yadda za a yi dai jiran maka ya taso ya taho sannan yanayin hanya yana da hatsari ba zai iya tasowa ba in a yanzu ne yana kan muna iya gayyatar shi ta wannan hanya da abin da muke so mu tattauna da shi a tattauna kuma mutane suna jin mu kuma suna kallon mu to na ka yanzu mun samu mutumin a uku shi mutum ɗaya ya ba da kusan na mutum hudu shi kaɗai muna so insha Allah muna neman mutum ashirin inda saura mutum nawa sha shi da ku to muna nan muna jira insha Allah to sannan akwai wata baiwar Allah matashiya ce sunan samariyar tana nijar wannan matashiyar a mahaifinta ya rasu amma tana da ɗan uwan mahaifi yana da hali kuma tana bibiyar wannan makaranta ƙwarar da gaske so gamsuwa da abin da ake na karatu sai ta tallata wa shi ɗan uwan mahaifin nata wannan tafiya da ake so a wancan lokacin ya yi ƙoƙarin ji ta bakinmu ya muke gudanar da abubuwan mana addini muka yi masa bayani so matakin farko ya aiko mana da kuɗi a wancan lokacin kusan naira dubu ɗari biyar sannan kuma daga nan tun daga wancan lokacin har zuwa yau da nake magana bai janyi ba daga turo sako kusan kowane wata yana turo wannan makaranta sako da haka malama maryam muna miki fatan alheri kin shiga cikin manzalla alkhairi ka fa'ili Allah ya ji kan mahaifinki shi kuma wannan tango na ki abin da ke hannunsa na dukiya Allah ya tsare sai ya samar da albarka yanzu haka baya nan ya tafi umara dan bai yadda ma in kira sunansa bane amma dai na san saƙon zai ise masa ta wannan hanyar ya ji umara yanzu muna roƙon Allah ta'ala Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya ibadar da za a yi Allah ya sa ta zamanto makabuliya ce sannan abinda za a yi na ibadu Allah ya sa kuma su zaman su ainihin wato karɓaɓɓu a malam musu ku tambaye da kasu wannan ina ganin kusan shekarun jiya mun amsa ta a kan matsalar siyar da abinci ga waɗanda ba musulmi ba na duba wannan mun amsa ta sannan akwai a wayannan ne su ne sakonni a gurguje sannan akwai a bayan Allah da suka turo da sako kamar haka akwai harira akwai safiya umar ta turo da naira dubu ɗaya akwai sidi muhammad daga sokoto a wannan sakonsa ne ta hanyar da ya turo sannan akwai wani bawan Allah da ya turo da naira dubu biyar sannan akwai maryam ibrahim naira dubu ɗaya sannan akwai wani bawan allah ya turo da naira ɗari biyu sannan akwai kashin muhammad ya aiko da naira dubu uku sannan akwai bello yola ya aiko da naira dubu ɗaya wato muhammad shamsuddin kenan a ah, muhammad shamsuddin sannan akwai musa jibrin kakara shi wannan bawan Allah na faɗa na ce tsawon lokaci kusan kullum wannan naira dubu ɗaya sai aiko da ita sannan akwai musa abdullahi adamu ko a musa adamu abdullahi naira dubu biyar sannan akwai umar abdulrazak naira dubu ɗaya sannan akwai abdullahi abubakar naira dubu ɗaya da biyar sannan akwai wani bawan Allah shi ya safi su bilin ya kawo naira dubu biyu wa'annan su ne kaɗan daga cikin ababen da aka ainihin wato turo na kuɗaɗe shi wancan bawan Allah ne ya aiko kuɗi daga Amerika abinda kuɗin ya kama naira dubu arba'in da shida ne kuɗin da ya ainihin wato aiko sana akwai Ahmad wa'annan su ne ababen da aka aiko akwai tambaya da aka turo ina ganin daga kamarin ne na so in kunna sosin amma ba sai na kunna ba shi ne wasu masallaci ne suka fito da tsari kamar nan masallaci sai mu ce to yanzu abin da za a yi ba ana yin zakafi da kai ba sai in ce to kowa da kawo naira dubu biyu a madadin zakafi da kai mu za mu tara kudin mu za mu siya mu za mu raba jama'a ya halatta shi ne tambayar da ake to gaskiya wanda suka fito da wannan su ji tsoron Allah su bari kuna da sunan malanta ne zakatul Fikir tana daga cikin nau'i na ibada da malamai suka kai suka komo akan ta cewa ibada ce tauqifiya yadda annabi ya karanta da mutane ya ce haka ake yin ta haka kuma za a bar ta sai halin lalura mutumin da yake wasu ƙasashe na turai ba shi da alaƙa da musulmi ta ko'ina haka in yana in ya fitar da zakan ma ta fidda kai ɗin ba wanda zai ba to ba laifi ba ne yana iya turo kuɗi a nan musamman aka kalli buƙatuwar da ake a nan matsananciya ta fitar sai a ce to a siya a nan a bawa a ba mutane kowane mutum da yake da halin da zai iya cire kuɗi sai abinci ya raba to za ka gaba zai rasa alaƙa da ‘yan uwansa na kusa ba kuma Allah da ya ce falakata hamal ba ya ce wa ma a adraka ba raqaba ta ta'amin fi yawmin bi yanzu ba mun cikin yunwa ba Allah ya ce a ba bangare nawa biyu ya ce ya yatiman mai aw miskinan mai duk wanda zai cika halin da zai fitar da zakka ta fi da kai a cikin yan uwan shi na kusa da shi ba a rasa waɗanda suke mabukata ne sun cancanta a basu to a bar mutane duk wanda yake da halin da zai fitar da wannan zakkar da kai ya cire kuɗin ya siya ya raba ma uwan shi na kusa da shi ko ba komai za su shiga cikin sallah in ana cikin yanayi matsananci yana iya rabuwa amma in aka je aka yanzu nan aka zo aka ba da kuɗi mutanen unguwar nan aka ce a raba ba dole bane wanda ya kamata abin ya kai kansa sai kansa ko ba ka bane to da ya kamata ji gaskiya masu wannan fatawa duba girman Allah inda ba hadari bane na lura da ibn qata a'a kowane mutum ya je. in lokaci yayi yana da ɗan uwa na kusa ya fitar da abin ya ba ɗan uwansa na kusa wannan shine tsakani da Allah abin da ya kamata Allah ta'ala ya samu dace akwai tambayoyi gaskiya da yawa amma muka ce za mu ta amsa tambayoyi zai cinye mana lokaci ba za mu rage wajen amsa tambayoyin ba jiya mun tsaya a wannan aya da zalika fil ardi la musrifuna na san cewa da yawan ku yau sun ji abin da ya faru a badarawa wanda har aka zuwa na tattaunawa yanzu cewa wanda ya abin sojan ƙwararren soja ne ko ko tabbatacce ne amma bincike ya nuna cewa tuni dama ya yi laifi a hukumar soja ta ƙara masa wuta ta ƙara mai wuta so wannan matsalar da muke tattaunawa wacce muke da alaƙa da ita ana nan ma zai sake maimaita wannan ayin min ajali zalika katabna ala bani isra'ila inda hari wataƙila mu tattauna abin da ya faru mutane su mu kan mana muke gani mun zama lalatacce. kamin yanzu haka kin din nan da ake ta magana a kan ma na daga cikin babban musifar ta da bala'i ta akwai infoma lala infoma a daji suke zama ko a cikin mu cikin mutane suke zama kuma wani sai kaga yana da abin yi ba yana da rufin asiri amma yanzu ya zama infoma na ne na kidnapper Eh? sau da aka mu mana ba da gudunmawa da mu ake haɗuwa a kashe ‘yan uwa a kashe ƙasa ko mutane sun kasa gane cewa idan kana da hanyar da kake zuwa kullum kai buga buga ka samu naira dubu biyar ta halal kana iya zuwa ka ci ta ka kwanta hankalinka a kwanci amma wallahi daga ran da ka buɗe ma kanka ƙofar fitina ka je ka samu dubu ɗari biyar ba ta halal ba na ran da Allah Allah ba zai bar hankalinka ya kwanta ba mai ta za hankalin kai kwanta kuma akwai cin amanar da in aka yi za ka ga Allah bai cika bari ce tsawuwa ana yi ta ke tashi abin shi nan da ayo a ƙwar'ani Allah yana magana waljari zirkurba waljari junubi amma yanzu sai ya haɗa kai da mutum makocinka wanda ka aminta da shi ya zo da shi za a cutar da shi ita ce rayuwar mutane na san mutane sun san abin da ya faru wannan abin ya tarandaran a social media ya daga mu kowa hankali bayan sun ɗauki yaran sun tafi da shi sun ce sai an kai masu kuɗi an kai masu kuɗi kuma sun kashe yara eh? wajen kusan miliyan biyar aka kai musu an kai masu miliyan biyar din sun karɓa kuma sun kashe yara aka muke ciki ba eh kowa ya sa faransa yana so sai ya ji daɗi bai sha wahala eh? in harkar karatu ne wani kawai ya ganka haka shekara nawa kai kana karatu wata ya kasha sha wani faɗi ka tashi aka mai sani rana ɗaya kuma yana so sai ya zo inda kake ka ga biyuwa to haka abin ke faruwa a harkar kasuwanci haka yake faruwa a kaza haka yake faruwa a kaza ka tura yaro ya je koyi sana'a ya ce maka shi sam shakwar yake so yanzu yanzu yake so ya samu kuɗi kaga ko dole a samu matsaloli dole a shiga matsaloli haka ake ciki sau gaskiyar magana mu kanmu mutanen banza ne mu. an riga an san abin da ya faru da yadda suka kama yaron dan makoci eh, suka zo daga ƙarshe turin wani abin yana faruwa da yawa a gani ba mu da babban bala'i ko kuma a cikin mu irin informal wani yana zauna a cikin bai zuwa ko ina shi yake kiran na daji an sa ido shige da fitanka da waye da waye ko kuma mutane a ji tsoron Allah society da duk kowa yake ciki yana da halin ya taimaki mutane a dinga taimaka mutane a daina kama kuɗi ana shagiya ka gani mutane na cikin matsala ku kama kuɗi ku shage ku rike ba daidai ba ne kuskure ne na sha faɗa wannan majalis na ce haka kawai Allah ba zai turo mutanen nan ba haka kawai Allah ba zai turo su eh ko kuna ganin gwamnan nan da yake faɗa yake cewa su da'u ba ta dare ne in baka biya haraji na shekara ɗaya biyu ba za su yi ɗaga ma ƙafa amma da ya leƙa ya ga ka kai shekara goma baka biya ba yace ka jira zai duro da dare haka kan kuna ganin abu. da Allah zai mutane haka mutane duk wanda ka jardabe shi ka ɗauke shi ka ba shi amana ko ta addini mai sai ka gaya shi kaso takwas a cikin mu haka muke ba haka muke ba wannan ka yanzu nan masallacin ne aka yi sa'a saboda ana yawan zirga-zirga amma kai sau aka sha zuwa aka ɗauki agogo a masallacin ba iyaka Eh? waya akwai lokacin da waɗannan gulab ɗin nan na masallacin na aka ba ku ne gulab ku zagaya masallatan mu ku gani mafi yawanci irin wannan sifika in ba a yi mata kurkuku ba wani amalin ma zai zai sa ta da ita ba ka ke ciki ba so shi sa jiya na yi magana a dunkule amma ba kowa zai gane me nake nufi na ce mutane mu tuba sannan mu koma mu koma ga Allah yanzu mutum ne kuke tare da shi ana aikin da'awa tare da shi a gaban ku zai faɗi ya mutu maimakon matarsa da ake aikin da'awa tare da shi ka aure ta ka rufa mata asiri ka riƙe ayan shi ba za mu wace ka ga abokinka da kake tsammanin kana da rai zai rufa ma asiri bayan ka bar duniya lokacin da matarka ke buƙatar gudunmawar shi ba zai yi ba sai ga ɗaukar wani abu yana bata daga lokacin da ita take karɓa tana tsammanin taimakonta zai to wannan kuma ita ce hanyar da shi kuma zai yi amfani ya kai kanta ya lalata rayuwarta bayan kafa duniya wannan ba ita ce cin amanar da muke wa juna eh to ta yaya mutane ko ba za su ga abin da suke so ai ba za a gani ba sai dai a hankali ka ko ni na faɗa na ce maka duk wanda ya ce maka akwai hanyar da za a bi a warware mutane ba za su tuba ba za su koma zuwa ga Allah yanzu a gwada a gwada canja kowa ya canja halin shi ko na shekara ɗaya a gani mana za a samu canjin ko ba za a samu ba eh za a samu da muka je ku masallaci in ka je jin masallacin da ka je sai ka samu akwai takalmi da aka ajiye sababbi masu kyau su amfanin wannan takalman idan ba ka so ka sa ka da ka zo da shi ka je kai lola ruwa ya taba shi sai ka shiri na ka sai ka sa wannan sai ka je ka lola sai ka dawo sai ka ajiye na masallacin sai ka shiga masallaci in ka fito sai ka sa na ka kai gaba takalma masu kyau idan ka zo masallaci in muka kwanta a santar da muke zuwa karatu kana iya kwantawa a inda kake kamanta ka sa waya a caji. mu tafi gida masauki ka bar wayan a wajen idan security masallaci ya zo ya gani sai ɗauka da sabon ka zo sai ka mai bayani ta ka manta waya a sama sai shiga wayanka in kana bacci da rana ka sa kari ba wanda zai zo ya lallabo ya jidduko ya dadamu wayanka za mu dawo najeriya aka ce jama'a suna ba za a dawo mutum ya saba irin wancan baccin a masallaci kada ya dawo nan ya ɗauka irin wannan baccin ne lillahi lalli za a dadi moyan haka a ake yanzu nan mun yi magana mutum nawa yanzu aka kashe akan wannan sabbin kawai wasu za su haɗu da kai a hanya su ce kawo waya da kayan wasu musu su birma ma makami su karɓo su wannan wayar a hannunka ya fi mai ya fi ranta kima haka ake ku kalli society mu environment din mu ku gani na lalacewar yara eh, saba'in cikin ɗari na iyaye yanzu suna da gudun gurin lalacewar ‘ya'yansu ka haifi ɗa wai kana jiran wani ne zai ɗaukan maka responsibility shi nan wata mata ta zo ta sami tana da ‘ya'ya guda goma sha uku da cikin na sha hudu ta zo a cire da famu kusa a karama kallon ba za ka yi mamaki ma mace ta haifu ɗaya goma sha uku da nan sha hudu taro amma fa tun daga kan ɗaya kusan tara da aka haifa ba wanda ko a ce ko ragon suna ya sake siyawa a cikin yana bai san matsalar makarantar bofansa ba bai san matsalar makarantar islamiyyarsa ba inda suke zaune ba haya yake biya ba inda magajinta ya mutu ya bar mata gado sannan ana iya wata ɗaya bai ɗauki ko sisi ya ba ta ba kuma masu shi da ta zo ta kawo ƙara na kira mijin ya zo na ce kaji abin da ta faɗa ya ce eh, duk abin da ta faɗa haka sannan rana ɗaya ya zo ya ce mata wai to shi yanayin garin nan ya masa ɗaurin daimin minti ya zarge sama ya zarge ƙasa saboda aka ta shirya ƙauye za su kowa ta ce a wannan kan ita tun da ba a tsauye aka haife ta bakan yi haƙuri ita ba za ta koma ƙauye to kan wannan ne rikici ya taso to kuma a cikin haka ba a bayan ya haifi aya wajen shi da bai iya yanka ma kowa ragon suna ba a haka ya ƙara aure sannan da ya zo gabana yana faɗa mu shi yanzu tun da ma ya yi tafi shi ƙauye take wata in ma'aurar ƙara wannan ma kana hadisan yufta fa ala nan na nan fa aka yi wannan kirtsin fa eh, saboda Allah ka gani Allah ta'ala ya sa mu lafi gaskiyar magana ko ba komai mutum idan wallahi ka yi ƙoƙari ka tsare wa Allah abin da ya kamata ka tsare mu za ka ji yadda rayuwa za ka ji Allah ya kawo maka sauƙi ka yi ƙoƙari Allah ne ke sa a ji daɗi ba abin da kake gani masu na rayuwa ba in ka saki Allah ko mai ka tara Allah ba zai baka ka zauna lafiya eh in kai haƙuri ka ɗan kaɗan abin da kake da shi sai Allah ya samun albarka ya sa maka kwanci hankali ka'idar da Allah ya kawo cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wallahi sai mun rayar da kai rayuwa mai daɗi in dai kana da alaka da Allah da imani da haka mutane wannan ramadanan dama ce kowa ya san matsalar da ke tsakaninsa da Allah da mutane 'yan uwansa balin insanu ala nafsihi to kowa ya duba girman Allah ya kokari da gyara amma wallahi waɗannan ɗabi'un ba abin da za su ƙara mana kullum sai matsala za su ta ƙara mana cikin society sai matsala za su yi ta ƙara mana Allah ta'ala ya samu dace akara Allah mai mai ayin nan mu ce wani abu saboda lokaci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم في بالبينات ثم إن كثيرا ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون الله تعالى يأتي من أجل ذلك سبو دولنا النيل كتبنا على بني إسرائيل مكشر أنت وبني إسرائيل annahu yadda al'amarin yake man qasala nafsan bi ghairi nafsi duk mutumin da ya kashe wata rai ba tare da ta kashe wata rai ba aw fasadin fil ardi ko ba tare da ran tayi wata banna a doron ƙasa wacce ta tantance a kashe ta ba to fa ka annama qatala nasa jami'a kamar ya kashe mutane gabaki ɗaya ne wa man ahyaha duk mutumin da ibada gudunmawar rayuwar wani fa ka annama ahya nasa jami'a kamar ya bada gudunmawar rayuwar mutane ga barki ɗaya ba Allah ya ce wala ƙadida'ad rusuluna bil nati. wannan alwawu din isti'naf ne laqad kuma mawdi'atun ne lil qasam ko kuma yana da ƙasan wanda aka ainihin wato rantsuwa wadda za ka ƙaddara, wallahi da gaske manzannin masu zo musu da aka dama ga cewa wani ƙasa ta rasu rusuluna bilbayyana nati. akwai alja a fi'ilun wa fa'ilun domin akwai fi'ili da fa'ili da maqulun bihi muqaddam sannan ga kuma aljaru wal majaru. wanda wannan muta'alliqa da bil fi'ili suna da ta'alluqi da wancan fi'ili na wala qad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati sannan wal jumla jawabul qasam la mahalla laha ba'da la bil waji'a fi jawabul qasam ba shi da mahaddi bayan ya auku a jawabi na ainihin wato rantsuwa sannan Allah ya ce thumma inna kaseeran minhum ba'da zalika fil ardi la musrifun inna da kuma sunan inna bayan asafi shi da aka samu thumma harfu tartibi ma'a tarafi tare da jinkiri sannan bayan zuwan wa'annan manzannin sannan kuma Allah ya ce lallai da yawa daga cikinsu inna sannan kuma ga kafiran ne ismu inna sannan wannan minhum ba da za zalika fil arzi, wannan gabaki ɗayan sa wato aljar wal majrur ne to la musrifuna ne khabar na wancan inna din kuma inna kafiran la musrifuna minhum ba da za zalika fil arzi, sannan bayan wannan Allah yake da yawansu kuma suna yin banna ainihin wato a cikin ƙasa wannan jumla ta inna kasirin la mahalla laha a ala jawabil qasmi ba ta da mahalli kuma aqafi ne akan jawabin rantsuwar da ya gabata al-imam a ibnu ashur al-kitabun sa at-tahrir wa tanwir yake ta wa jumlatu thumma inna kasiran minhum aqafun aqafi ne ala jumlati akan jumla na wala qad ja'atkum rusuluna bil bayyinati yace summa lisharaki fi rutbati sannan sai summa a mataki na jeranta abu tare da kuma bin abin a hankali ba nan take ba لأن مجيء الرسل بالبيان domin zuwan manzanni منزنين allah da hujjoji شأن عجيب sha'ani ne da yake da ban mamaki wal ba a da ba'da bayyana al bayinat a'jabu sannan kuma Allah ya turo annabi da dalilin da ya kamata ka bi shi sannan ka yi ɓanna ɗan haka shi ne abin da ya fi komai ban mamaki yanzu mutanen da za su ce ba za su yi imani ba da annabin da Allah ya aiko in dai shi annabi ne da gaske ga dutse a sa taguwa ta fito domin su a gurinsu suna ganin abu ne masu sahihi zai ma tun da taguwa ta aiki aka ce dutsen ya buɗe dutsen ya buɗe kuma sun ga taguwar ta fito wannan ba yana da ban mamaki ba to abin bafi ban mamaki dan adam ɗin da ya haka kuma ya lalace ibin Allah shi yasa wani makiyayi da rana ya ga kirkeci ya kawo farmaki ya kama masa dabba ya tsaya in ga wani irin kirkeci ne ike da karfin hali ga shi kusa da dabbobin ina kula da su sannan yana iya karfin halin da zai kawo farmaki ya kama mai dabba sai sa yana mamaki sun ya tsaye magana ce ai ba ni bane mafi ban mamaki da na kawo farmaki dabbobin dabbobinka da rana irin ku da Allah ya turo mutum a cikin ku kun san gaskiyarsa da asalinsa kuka ƙi shi shine mafi ban mamaki sabin da annabawa Allah ke aiko su da shi yana da ban mamaki na aya amma kuma wanda zai ga aya ya ƙi yadda ba a ita rabata sa'atu wa shaqqal qamar ba wa in ƙuri ayatan ya wa su sihrun amma wa ba'u a hawa, amma ka suka karyata kowa ya kusan zuciyarsa suka ce masu yarda ba mutum dan audu mugun yake ko ka mutu sai an daure ka ka gani to shine mafi ban mamaki bayan bayyana waɗannan dalilan masu shan kiti. akwai lokacin da an kira wato an gama sallan magariba an zo zai fara tafsiri a masallacin harin mai jan bakin ya ga ayan wala tusiru fil ardi ba'da islahiha Allah ya ce kakku ɓata ƙasa bayan ya gyara ta tun da aka kira sallan magariba bayan da aka ɗora kujera zai fara tafsiri da mai jan bakin ija ayar har aka yi sallar isha'i kuka yake har aka kira sallar isha'i sau da yana mamaki yaya Allah zai ce shi da kansa ya ce wa mutane kasu ɓata ƙasa bayan shi ya gyara ta amma wasu ban da ɓanna a bayan ƙasar ba abin da za su yi can wancan garin Allah ya ce wa kare kana a madinati tis'ata rahfi na fil arzi." to mu yanzu a Najeriya Allah kaɗai ya sako kwamishi na mutum na wajen wanda su ma na fil arzi, wala yusrihu anna kawai suke ba ta yin gyara sai ya ce wa zukira fil arzi. an ambata a doron ƙasa da taswiri hadal israf inda sami don a suranta wannan bannan ga mai saurare wa tasbihi sannan a firgitar da shi a nuna maka cewa bannan fa da ake yi ta kai banna kama fi qawlihi wa la tusiru fil ardi ba al islaha sai yace wa taqdimu fil ardi lil imami huwa yufidu ziyadati tafzi'il israfi fiha ma'a ahamiyati sha'aniha kun ga wannan ƙasar da mutane ke ganin ta Allah ya shimfiɗa ta yana kishin ta daga cikin abin da Allah ya tuna mawa'incin annabawa cewa me yake faɗa musu iz an sha'akum min al-ard wa ta'amarakum biha sanda ya tayar da ku daga ƙasar ana neman mu gyara gari gari yayi kyau titina yake ko ina ya zama tsatsun Allah ma yana buƙatar haka amma bayan an gyara ta da da imani da alaka da Allah mai kyau abinda Allah ke bukatar ne al-imamu ibnu jarir at-tabari yake faɗa yake summa inna kaseeran minhum ba'da zalika fil ardi la musrifun yace ya'ani anna kaseeran min bani isra'ila da yawa daga cikin bani isra'ila nan yace wal ha'u wal mu'min fi qawlihi thumma inna kaseeran minhum min zikri bani isra'ila daga cikin su ne wa kadhalika في قوله ولقد جاءتهم بعد يعني بعد مجيء رسل الله بالبينات في الأرض bayan Allah ya turo manzanni sun zo musu da hujjoji bayyanannu su wayannan mutanen ba mun faɗa a baya ma annabi Musa yana zuwa miƙati ya je magana da Allah suka ce ba su yadda ba sai sun bi aka ce ya zaɓi mutum saba'in ya je magana da Allah suka ji bayan sun ji maganar Allah suka ce dan nu'mina laka hatta nara Allah jahara ba za mu yadda ba sai Allah ya fito kuru kuru mun gashi sannan za mu yadda sannan za mu yadda to shine sai yake cewa ala musrifuna ya'ani annahum fil ardi la'amiluna bi ma'asi Allah a doran kasa aiki suke da saban Allah banna ne wa mukhalifuna amra Allah wa nahyahu kuma suna saba umarnin Allah da hannu da haka maganan fa a koma zuwa ga Allah ba ba wai ana nufin na ƙasa ba ne kaɗai a har shugaban nan kowa ana buƙatar ya koma zuwa ga Allah don shugaba idan ya koma zuwa ga Allah na cikin abin da ke da wahala a harkar shugabanci sai Allah ya sauƙe masa shi eh? yanzu an faɗa mu wani ɗan majalisa mun haɗu da ɗaya daga cikin ‘yan uwa malam abubakar ya haɗa ni da shi ta waya na gaisa mutumin kirki ya ce walashin da ya zagaye na farko ya ce ya haƙura kuma wallahi an lantse min da Allah an ce wallahi ya bar kujerar ɗan majalisa na tarayya bai da naira dubu ɗari a kan aka yi aka yi koma ya ce wallahi shi ya zama ba zai ba ba zai shiga ba kuma da iya haƙuri kuma ya faɗi duk wata abin da ke gittawa na kayan al'umma ta hannun shi yana kowo malaman addini wannan alhakin ba yana zunsu ba in ka je ka karɓi kuɗin mutane mutane sun aminta da kai kace za a yi addini ka zo ba addini za ka gina ba ka je ka gina wani abu kai kana ganin za ka ciyar da yayanka haram ne Allah ya kyale su ba ta yi musu tasiri ba ai ba zai taɓa yiwa ba ba zai taɓa yiwa ba ka gani to shi shine yake faɗa to su ma shugabannin akwai buƙatar su koma ga Allah kamar yadda su ma na ƙasan akwai buƙatar su yi su koma ga Allah ba daidai ba ne ɓanna ta zahiri ta fili a cikin shugabanni ne za su dinga ɗaure mata gindi Ba fasadi ɓanna a doron ƙasa sai ya ce wa muhaddullah wa rasu da sabawa Allah da sabawa manzon Allah bi ahwa'ahum wa khilafihim ala anbiya'ihim da san bin san zuciyarsu da wa annabawa وذلك كان إسرافهم في الأرض wannan ita ce bannan da Allah ya ce sun yi a doron ƙasa saban Allah Da mu wannan kan haddis wala harari haddis wala wala harari sai ga mutum ɗan Najeriya ga fasadi ana yi a ƙasarsa wasan shi bannan tana da lazisi amma ya daina ganin na najeriya matsala ne wani saudiya yake hanguwa yana ta ihu an yi kaza to kaza ya kai ihu a ƙasar kamar eh? mu ɗan abin da ake kwatantawa a can ma da zamu ana kwatantawa a nan ina za a yi ta ihu ba za a yi ta ƙara biyu ba ka gani to shi yasa sai kaga abin da ba zai yiwu ba a nan zai yiwu a can mutane suna da aminci da shugabanninsu duk abin da shugabannin suka kawo suka ci a sai mutane sai mu kuma nan ba wanda yake da aminci Allah ya akwai dan uwa malam Muhammad Idris Salafi ya halarci wannan majalisin duk da ya shiga cikin mutane ya saji da su malam Muhammad na maka barka da zuwa wannan makaranta a ah, bala alin ya rage saura minti goma ka daga mun haka an gane razi ya faɗa cikin littafinsa na mafatihun gai ya ce wal ma'ana anna na kasirin minal yahud ma'anar abin da Allah ke nufi da yawa daga cikin yahudawa Ba'a da zalika ai ba'a da maji'in rusuri bayan zuwan manzanni wa ba da ma katabna alaihim bayan abin da muka shar'anta muka wajabta gare su na taharimar qatl cewa haram ne kasu kashe wani la musrifuna wallahi maɓallata ne ya'ani fil qatl a wajen kisa kuma la yubaluna bi azmatihi basu ma ran ɗan adam yana da kowace irin kima ba sannan abubuwan da suke faruwa a mafi yawancin kasashe ai wani abun ana kashe al'umma ne dare da kuma indare za ka ga abu na faruwa a ƙasar ku amma wasu ne suke tsarin daga wani guri kuma yake faruwa ina a ƙasar kuma su ne abinda Allah ya faɗa sun na kasirin minhum ba da zalika fil arzi la musulifuna kowa ya sani kuma rigimar da ke faruwa a ƙasar nan kowa ya sani akwai wanda suke da hannu a cikinta daga wani waje sunan wani shiri hannu da yawa kuma su ne su ne yasa ina mamakin mutane ka je ka bincika ƙasar turai ka gani haka kawai wallahi bai hudi ba zai zo gina maka makaranta ya maka kaza ya maka babu wani abu da yake so zai ake mutumin da babansa a can in shekaru ya da in baban bai gina kansa abin da zai rike kansa ba ba ta shi yake ba wanda ya kasa baban babansa wani abu na responsibility na rayuwarka kai kawai saboda ka mai da kanka wawa dulu kidahu mi banza baka san abin da kake ba kawai wasu ya zo ya dauki kuɗi ya ba ina ci ba test ban ba wala ba zai da zalika fil ardi la musrifu da Allah ya dauka da su wa iz akanna min ciki Allah ya thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum sai ga shi ku da kuka daukan ma Allah wannan alƙawarin sai ga shi kun dawo kuna kashe isu isu wa kusa ku? fariqan min haka Allah ya faɗa sai ga shi kun dawo kuma kuna yin wannan banna wayannan su ne wayannan mutanen fa to menene al-israf din nan malamai sun ce al-israf mazdar ne na asrafa yusrifu al-israf ma'qudatun min maddati sarafa allati tadullu ala ta'addil had wanda dukkan da aka yi amfani da wannan kalman yana nuna wuce gona da iri wal iqfal li shay da kuma abin da ya kamata ka damu da shi ka dauka abin bai da kowace irin kima da haka ta qulu mutum yakan ce fil amri sarafa shine ai mujawazatul qadar idan mutum ya wuce gona da iri Yaro cikin hadisi annabi yana faɗa yana cewa as-salisa fil wudu sharafun idan kai alwala ɗaya biyu uku daraja ne daga lokacin da ka wuce ka kai so hudu ya kai sarafin banna ne wa amma al fa huwa al-qa'il fa qawl al-qa'il magana mai magana yake cewa marattu bikum na wuce ta wajen ku fa sarattukum ay aghfaltukum aw jahiltukum sai na da daga gare ku ko kuma kwata kwata ban ma san ko kuwaye ma da haka Allah ya kawo abin a nuna maka ɓannan da suke yi wajen kashe mutane kisan da kwata-kwata ɗan adam kamar ma ba su ma san suna kisan kamar ma ba su ma san kisan suke yi saboda ran bashi da kowace irin kima arragibul asfahani yace as-sarfu shine tajawuzul hadd fi kulli fi'lin yaf'aluhu al-insanu wuce gona da iri cikin duk wani aiki da ɗan adam yake wa na kana zalika fil infaqi asha ko da yake a wajen ciyarwa asali ake amfani da shi wa yuqalu taratan i'tibaran bil qadr al kamiyya wa taratan i'tibaran bil qadr wani lokaci ana lura da adadi na kamiyya da kuma kayfiyya ولهذا saboda haka ne da ibn Uyayna yake faɗa yake cewa ma anfaqta fi ghairi ta'ati Allah sarata duk abin da ka ɗauka na kuɗi ka siyar da shi ba ta hanyar Allah ba to ya shiga cikin israfi wa in kana qalilan ko da abin da ka dauka a kira mawaki a ungoku ka dauko bandar din naira yan 20 20 20 ko yan goma goma nawa ne bandar din yan goma goma dubu daya kaga dai dubu daya ba yawa ko ka je ka yi ko to ya shiga cikin israfi wa in kana qalilan ko dan kadan yanzu kwanan nan an yi naɗin sarauta a wani guri ana cikin wannan yanayi haka za ka ga mutum ya ɗauki dala rafa kwaɗe ta dubu goma yana jefa ta sama ko in ya fara farfar lokaci ɗaya sai miliyan hudu da wani abu ka kana kallon shi kuma inna kasiran min ba'a da zalika fil ardi la musrifuna Tani, bayan manzanni sun zo da hujja Allah ya ce wala tubazzir tabazira innal mubazzirina waka to haka take yin tabzi al-mubazzaranci to ayoyin da suka zo al-imam al-manawi yana faɗa yana cewa al-israf huwa al-ib'ad fi al wannan ya faɗa a cikin at-tawqif a shafi na 50 iya bin ma'awiya yake cewa ma jawastu bihi amara Allah ko ma jawasta bihi amara Allah duk abinda Allah ya sa mar iyaka yace in ka zo ka tsaya nan kai kuma da ka zo sai nan bai maka ba sai ka ƙara to daga nan yace fa huwa sarafun to shi ya riga ya shigo ciki to akwai israfin da zamu ga cewa yana kaiwa zuwa ga matakin kafirci ma mu gani sai gobe idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu hadaka mu ba dan uwa malam Mahmud As-Salafi wasu mantuka ya ce wani abu a wannan makaranta malam mahmud muna maka barka da zuwa mun san ba za ka rasa abin da za ka ainihin wato eh? Eh? a karmakan labar shimillah inahi rahmanu rahim a tamani إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه بعدين دي malam musa malami na ne ba tsakani da allah da ban zo ba saboda ya bani umarni kuma ya ɗauke ni ba zata amma muna fata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa'annan al'amura da yake gabatarwa na addini da faɗakar da al'umma bisa ga fahimtar addini a kan tafarkin manzan Allah sallallahu Alaihi a cikin kyawawan mizanin ayyukansa. Malam Musa kusan ce ka tafi sarkin aiki kuma kai kaɗai gayya sabida in ka lura da kowane da irin ƙwarewa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma da malam Musa Allah ya mashi baiwa na karan aradu kun san taron aradu to tun lokacin ana tafiya haka aka kai ta maya kuma ga shi dan uwa kullum akan wannan tafarki yake muna mushi fata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa akan wannan Allah muke roƙo ya sanya wannan cikin mizanin ayyukansa Allah ya sa abin da yake karantar da mu mu kuma mu ɗora ta akan duniyan aiki daga duniyan sauraro zuwa duniyan aiki an tambayi Imam Shafi'i lokacin da ya karatu bayan ya kai ƙarshen karatunsa ya shiga gida kafin ya mutu. ɗaliban suka yi suka haɗa tambayoyi guda hudu suka ce idan imamin Shafi'i ya zo za mu tambaye shi domin mu samu fa'idar amsar da za mu samu a wurinsa lokacin da ya zauna kafin ya fara karatu sai suka ce ya imamuna dullana ala wajib wa auja wa ajibun wa ajab wa sa'ibun wa as'ab wa ƙaribin, wa aqrab ku dubi yadda ake haɗa tambaya kuma da yake an haɗu da ƙwararren wanda ya iya ba da amsa a duniyar rayuwa na ɗan adam a duniyan ilimi ka nuna mana abin da yake wajibi akan mutane kuma me yafi fi zama wajibi me da abin da yake da ban al'ajabi me fi zama ban al'ajabi wani abu ne yake da wahala ko me fi zama wahala wani abu ne yake kusa ko me fi zama kusa da imamu shafi ya tashi zai ba su amsa sai ce alwajib abin da ake ce ma wajibi wanda kuka tsauka a wajen wajibi sai ce an yi tuban nasu alallah mutane su tuba zuwa ga Allah su daina sabo ne abin da yanzu ɗan uwa malam Musa yake ta jawo hankalin mu kai ya buga mana misali wanda kai zai ɗauka. ya kawo mana abu na kusa wanda za mu iya fahimtar abin a tsananin fahimta amma sai ya ce abin da ya fi zama wajibi sai ya ce mene tarukul ma'azi. ka bar sabon maimakon kai ta sabo kana tuba to ka daina ai ya fi kai ta sabo amma abin da yake da abin ban al'ajabi sai ce a tasrafa jihar juyawan duniya sai ce amma kun san abin da ya fi zama ban mamaki sai ce gafalar nasu an gafalar mutane har yanzu da ba su gane girman Allah ba ba su gane waye Allah ba shi kaɗai yake da siffan da yake da shi ya kashe babanka ka gode mishi ya kashe mamanka ka ƙara gode mishi yan uwanka su taso za su zo jana'iza ko za su zo gaisuwa su yi hadari a hanya duk su mutu a ƙara tambayar ka sai mun ƙara gode miki duk duniya ba wanda yake da wannan ban da Allah shi yasa da aka tambaye shi abin da yake da ban al'adabi abin da yake da ban wahala sai sai abin da yake da wahala a cikin rayuwa sai sai a sabar inda sa'imu sa'ibu haƙuri wajen wahala yace yana da wahala ba kowa yake iya jurewa ba dan uwa malam Musa na ta buga misali ne abin da yake iya ɗauka na jarrabawa ko kuma na tsantsan wahala a babin karatu wallahi ba kowa yake ba ba kowa yake ya ɗauka ba saboda aka yi abin da yake da ban wahala shine ne haƙuri wajen wahala sai ce amma kun san abin da yake zama ban wahala yake a Allah ya yarda da kai ka yi abin da Allah ne zai yi da kai kai ba ka yi da Allah ba da aka ta da ya tashi zai bada ansa abin da yake kusa sai ce kullu ma ta tamanni qariban duk abin da kai mishi buri ka sa mishi rana yake yana kusa walakin al mautu min duna zalika aqrab sai dai mutuwa ta fi zuma kusa ubangiji Allah madaukakin sarki ya saka ma malam Musa da alkhairi Allah ya daga darajar shi akan haka daga ƙarshe mun ga wannan gidauniya da ake ta nema na al'amarin addini sai dai mafi akasari mu abin da muka gaza ko kuma muka kasa tunani a kai ana iya cewa masallaci yana da bukatan taimako a bada gudunmuwa amma liman fa ne gabatar da masallacin saboda haka wannan ne dan bani Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu fahimta wa subhanaka allahumma bihamdika nastaghfiruka wa atubu ilaik سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين wani mahmud idris a tsarafi allah ya haka da alheri domin an gwamnati bayani an daɗe tare mutum da shiga abuja ya zama allah da wani wanda ya gina mai zan ya ka dena gani to kuma tun da muka riga a wannan layin sai zaman to mafi yawanci mutane ke suna mana kuskure za ka samu a ta kafin da ya kamata ka su mu mai maka da ansa abin yana yin wahala to da rigingimu sun taso a inda matsiyata sun yawa kuma da wani da Allah ya mace mu da wasu mutane rizalo zai a boye su yawa ko da haka yayin da ya zamanto wasu abubuwa na rayuwa da muka tsaya za mu yi Allah na shi aiki shi kuma sai za mu yi masa nashi shi kuma sai ya mana nashi shi ke nan sau da haka shi yasa ba ni da aikin yi wannan zan fita ka ni ina yi sai karatu awa ashirin da haka ko rigimar karatu ne muka fara yanzu da ina da lokacin nan sun kai rabbi awa ɗaya a kaina ina da cikakken lokacin da zan yi rabbi awa goma a kanka wannan zan yi bincike akwai wani mai ɗan shi a kwanan nan na biya koma gombe ya yi surutu a can da shi ma na ce zan dawo kansa a nan masallacin muka fara yin dakta a kansa na je gombe an zo an bashi ya samu karfi wai saboda sakaci wai a ɗauko ɗan shi a wai a sashi shine mataimakin amirul hajji a jihar gombe ɗan shi'a wanda ya zo ya same ni a majalisi ne wasan ɗan shi'a ba ne sai da muka gama magana ya ce ai ana jin tsoron tattaunawa da malaman su ba ya tattaunawa ba na ce mai ba haka ba ne kana nan ban waya shi ya ce ba ni ya ba ni na dawo nan zo na buga mai waya kowa ya ji wayan cikin minti goma sha ɗaya gudu sai shi ya ji ya haɗa hudubar da ne a nan masallacin idi da wancan wayar da muka yi ya tashe ta sai mun raddi na awa ɗaya da minti arba'in da wani abu ni kuma a satin da min wannan raddi na masa raddi na awa goma kuma wallahi hanyar da ban gama ba ko na gama kuma kuma wallahi sai na karasa kuma ya jira kuma har yanzu an aika mai da goron gayyata in dai shi rajulun ne ya fito a tattauna da shi sai ne ya koma to kwanan nan na ya bulla shi ma yana dafawa abdul jabbar yana cewa ana jin tsoron abdul jabbar ce to ai kai ka gudu sai ka fito a tattauna da kai mana haka ya kamata su rigingimin ne suna da yawa kwaran gaskiyan gaske ni na san akwai wanda ba dan Allah ba yanzu suke dagawa izala kafa dan mu suke kallo a babin tattauna suke dagawa izala kafa ni na san to shi yasa ba shi yace dole kai tanadin wawanka saboda wawan wani ko ba gaskiya ba da ni na sani ko ba duk wanda ya taso mamace mun fi ka karatu ba kana iya bin mu karatu amma dai gaskiya kan mun fi ka to shi yasa kuma tunda mun fi ka gaskiya ko ka fi mu karatu ka zo tattaunawa da mu sai ka wulakanta kuwa dan san zuciya ka dauko to kuma shine abin da ke faruwa da mafi yawancin yan bid'a nan da matsalar nan taso ta taso ɗan ɗari ƙullon don kuwa ya sani ba na magana a kansu a yanzu da muka sake wa matsalar nan yanzu ko da wani ya turo min daga maiduguri ya ci ya fita ya ci ya yi gaba to ya za ba za mu rikici da mutanen nan ba ni na san dole mai rigima da su amma dai haƙuri muke ba sa muna nan da su Allah ya sa mu dace Malam Mahmud muna godiya Allah ya saka da alheri wa bi hadal qadri kifaya وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته